ezekiel Sura talatin da biyar Annabci a kan Edom Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka fuskanci dutsen Sayir, ka yi annabci a kansa, ka ce, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ina gaba da kai, dutsen Sayir, zan kuma miƙa hannu na gaba da kai, in mai da kai kango, zan mai da garuruwanka kufai, za ka kuma zama kango, sa'an nan za ka san cewa ni ne Ubangiji, domin ka riƙe ƙiyayya ta tun da, ka kuma ba da mutanen Isra'ila domin a kashe su da takobi a lokacin masifarsu, lokacin da adadin horonsu ya cika, saboda haka, muddin ina raye, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, zan sa a zub da jininka, zan kuwa fafare ka, da yake ba ka ƙi zub da jini ba, zub da jini zai fafare ka, zan mai da dutsen Sayir kango in kuma yanke dukan waɗanda suka shiga da fita a cikinta, zan cika duwatsunka da matattu, waɗanda aka kashe da takobi za su fāɗi a kan tuddanka, da cikin kwarurrukanka, da cikin dukan kwazazzabanka, zan mai da kai kango har abada, ba za a zauna a cikin garuruwanka ba, sa'an nan za ka san cewa ni ne Ubangiji, domin kun ce, waɗannan al'ummai biyu da ƙasashe za su zama namu za mu kuma mallake su, ko da yake ni Ubangiji ina a can, saboda haka muddin ina raye, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, zan saka maka gwargwadon fushi da kuma kishin da ka nuna a ƙiyayyarsu, zan kuma sanar da kaina a cikinsu sa'ad da na hukunta ka, sa'an nan za ka san cewa ni Ubangiji na ji duk abubuwan banzan da ka faɗa a kan duwatsun Isra'ila. ka ce, An mai da su kango, an kuma ba mu su mu cinye; ka yi fariya a kaina ka kuma yi magana a kaina ba gaggautawa, na ji shi sarai, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, yayin da dukan duniya take farin ciki, zan mai da kai kango, domin ka yi farin ciki sa'ad da gadon gidan Isra'ila ya makufai, haka zan yi da kai, ya Dutsen sayir kai da dukan Edom. Sa'an nan za ka san cewa ni ne Ubangiji.